tare da wannan mata ya kuma raba shi da dukkan sharrin da ke tattare da ita. Wannan hadisi shi kawai zan kalla makalle shi ta wasu ɓangarori kamar haka. Na farko hadisin yana nuna mana da alheri da sharri dukkaninsu Allah ne ke halittarsu. dukkanin su bayi ne gurin Allah ta'ala shi ta Allah ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halice ku kuma shi ya halice abin da kuke aikatawa kenan alkhairai gaba daya da aka san alheri duk bayi ne na Allah sai dai saboda ladabi ba a danganta sharri ga Allah duk da shi ya halicce shi sai dai a danganta alkhairi zuwa ga Allah annabi ibrahim alayhi salam ya tabbatar mana da wannan lokacin da ya tattara bayanan gumakansu gaba ɗaya ya ce su da abin da suke bautatawa fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin yace ce gaba su makiyana ne in banda ubangijin talikai sai faɗa ayyukan Allah yace allazi khalaqani fa huwa yahdini wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fa huwa ya yashfini والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي yau الدين ya ce sai fa Ubangijin talikai shi kaɗai zan bautatawa sai ce shi ne ya halicce ni kuma shi ke shiryar da shi yake ciyar da ni yake shayar da ni amma da ya zo wurin rashin lafiya sai ce wa'iza maritu idan na yi rashin lafiya saboda ita rashin lafiya sharri ne ga ɗan adam yake gani a gurinsa shi sa bai danganta ma Allah ba bai ce wa'iza a ni ba sai ce wa'iza maritu amma da yake warakar alkhairi ce sai ce fahuwa ya shi shi ke warkar da wannan ya faɗa ne don ladabi ga Allah ta'ala haka manzo Allah sallallahu a hadisin da ya karanta da sayyidina Aliyu addu'ar da ake yi yayin buɗe sallah yana cewa daga ciki yace wal khairu kulluhu fi yadayki alheri gaba ɗaya Allah a hannunka yake amma sai ce wa sharru laysa ilayka ba na sharri ba a danganta shi gare ka wannan hadisi yana nuna mana kenan dukkanin alkhairi da sharri Allah ne ya halicce su ya kaddara su sai dai zaka danganta alkhairi ga Allah ba za ka danganta sharri ga Allah ba dan ladabi ga Allah subhanahu ta'ala sa'annan wannan yana nuna mana sharri a gurin Allah bawa ne kai ne kace ganin ka sharri amma a wurin Allah ba sharri bane bawa ne domin shi ya halice shi shi sanya lokacin da manzala ya shigo gurin waccan sahabiya ina jin ummul ala ita da ita tana zazzabi tana kyarma yace me yake damun ki sai ta ce al'umma akhza Allah yace zazzabi tace zazzabi ne Allah wadaran zazzabin nan sai maza da yake karke ƙara zakin zazzabi saboda yana kankare ma mummuni zazzabin kenan kaga shi zazzabi dan aike mai bawa ne an turo shi ne domin ya kankare ma musulmi wannan zunubi da ke tattare da shi sannan hadisin gaba ta biyu yana nuna mana cewa mace tana da alheri iri biyu tana da sharri iri biyu dukkan wata ya mace a duniyar nan tana da wannan tana da alheri iri biyu tana da sharri iri biyu domin annabi ya ce Allahumma inni as'aluka khayraha wa kaira ma jabaltaha alayhi kaga alheri wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi kaga sharri biyu to wanne ne alheri biyu wanne ne sharri biyu alherin ta na farko shine alherin da haka Allah ta'ala ya alice ta alherin ta na biyu shine alherin da koya ta yi sharrinta na farko shine sharrin da haka Allah ya halice ta sharrinta na biyu shine sharrin da koya ta yi kenan alkhairi ko ya zamo alkhairi wanda yake mai asarmadi aljubilli ko ya zamo alkhairi alkhairu almuktasar sharrin ma zai zamo ashar aljubilli ko ya zamo ashar almuktasar to yaya ango zai yi ta'amuli da waɗannan abubuwa su ne kawai abin da zan faɗa ni tashi na farko akwai alheri da aka Allah yi da shi wata za ga duk canjin da aka yi duk juyawar da aka yi ba za ta bar wannan ɗabi'un masu kyau ba wata haka Allah yi ta da haƙuri za ga kai ta tafka mata tsaya irin ta kalle ka irin wanda namiji ke cewa mai kona namiji din da irin ta kalle ka a'a wata tana da gaskiya komi ƙalubalen da za ta fuskanta za ta faɗi wannan gaskiya wata za ka samu tana da tsafta komi yanayi da aka shiga na rayuwa za a ganta da wannan tsafta to wannan ɗabi'a ce wanda haka Allah ya yi ta ya ɗabi'antar da ita irin wannan alherin ba ya canzawa duk yanayi dirrin ci ba zai canza ba to ya hango zai ta'amuli da irin wannan idan ya ga matarsa tana da irin wannan wanda ya kamata ba ce zuwa yanzu ya san shi domin yi kima zuwa zance ce nan ba ba san a je a jira ba a za ka koyi wasu abubuwa ne ta tare da ita to amma da yake matasa gani suke sun waye amma gida da wani sai dai ya gama zance shekara biyar shekara shida suna soyayya in ka ce da Allah wani ɗabi'u ce tace da shi wanda ba za su canja ba wani ɗabi'u ne naka wanda za su canja ba zai iya ma bayani da ya zo tun farko an ɗora shi a hanya zai iya gane to waɗannan ɗabi'un da ka gaba su canja ba abu na farko a matsayin ka na ango kai wa Allah godiya akan wannan ɗabi'u da Allah ya ka mata ne waɗannan kyawawan ɗabi'u ka gode ma Allah godiyarka da Allah sai Allah ya ƙara maka wai ta zama rabbukum la in shakartum la azidan lakum sannan ka goya mata baya wurin waɗannan ɗabi'u idan mai tsafta ce to ka taimaka wurin samar da abin tsafta omo sabulun wanka turare sauran kayan kwalliya da 'yan shafe-shafe duka waɗannan saboda mata sai da waɗannan shafe-shafen to ka taimaka a yi wannan a'a tana da gaskiya to duk sanda taimaka abu ta faɗi gaskiya karka hukunta ta ka ce dalilin wannan gaskiyar da suka faɗa na yabi saboda ɗabi'a ce mai kyau a'a tana da haƙuri duk sanda ka san ka mata ba daidai ba kuma kaga ta kau da kai ka ba ta haƙuri kana zafi ta wannan ɗabi'a ta farko ke akwai alheri na biyu da koya ta yi ko dai zamanta da iyayenta a gida ta koya a wurin uba ko a wurin uwa ko wurin yayye ko ta koya a makota saboda ma'amalar take da su ko ta koya a tattare da ƙawaye saboda tana da ƙawayen kirki ko kuma ta koya a makaranta dalilin karantarwa ta malami to ya zai ka iya gane wannan kana iya ganewa da halaye yanzu kan ka aure ta tana da wannan ɗabi'ar yanzu kuma da ta sai ka gabata yi to koya ta yi canjawar yanayi da take sai ta abin ya yi baya to nan kai kuma abin da na shi ne kari ƙoƙari ka dawo da wannan ɗabi'a don alherin ka ya tabbata a gidanka ta hanyar idan misali da tana zumunci ne dalilin ma'aifiyarta yanzu babu ma'aifiyar sai ka gaba inda take zuwa to kai kuma a nan sai kai kokari ka ɗora ta wurin zumunci wance je ki shiga da suwani je ki gidan bakwawa ne ko je ki gidan kawunkiwa ne ki gaida shi a nan sai ka farfado da wannan ɗabi'a ta wato wannan zumunci ɗin a'a da tana da haƙuri yanzu kuma ƙanƙanin abu ta hau faɗa to me yiwa wancan haƙurin dalilin zamanta da ma'aikiya saboda tsawa ko dalilin zama da ƙawaye yanzu kuma ta dawo a halayenta yake kokari ka dawo mata da wannan ɗabi'ar ta ta hanyar da ta fara faɗa sai abawansu idan na san ki da haƙuri idan na san ki da kaza to sannu a hankali waɗannan ɗabi'un da koya ta yi idan ka ci gaba da dawo da su sannu a hankali sai su zame mata ɗabi'a sai ta shiga jikinta shi kenan sai su zame mata ɗabi'a daga nan ka ci moriyarta kaga ga waɗancan ɗabi'un da haka Allah ya yi ta ba za su canja ba yanzu kuma ka yi ƙoƙari ka kimsa mata ɗabi'un da su kuma kowa ya sai yanzu kuma sun tabbata sun zama mata ɗabi'a shi ta za ka ko mutum ne da yake da yawan faɗa in yana so ya koya kansa ɗabi'ar haƙuri to sai ya koya wa kansa dan mai zuciya sanda aka zo aka gaya masa zuciyar nan ta tanzara ya zauna ya danne ta idan yana tsaye ya zauna in yana zaune ya kishigida ya ta la aula wala quwwata hudu da billahi da shaitanir rajim dan zando a hankali sai ga wannan ɗabi'un da aka cancanta wannan ke da sai dabi'a ta rashin mara kyau ta sharri akwai wanda aka halayen ta ta za ka same ta da mita kankanin abu ta dinga maka mita tana hutu ko kuma za ka same ta da saurin fushi abu ƙanƙani na faruwa kawai sai ta ɗauke ma wuta a wannan a kwana ba sai ma magana ba to wannan idan ka fahimta tun a baya tana da wannan yanzu kuma ka samu wannan gaskiya abinda an goyi kamata ya yi a nan na farko a kuri don wannan ɗabi'a ba za ta canja ba sai dai ta ragu saboda haka Allah ya yi ta na ɗaya zai kayi hakuri haƙuri mutuƙa daga ta fara wannan gungunin ka shiru kai kamar ba ka ji in ta gama sun ka zaunar da ita kai nasiha a nan ne nasiha za ta aiki amma sanda da take gunguni ba aya ba in ƙur'anin za ka sauke ba za ta aiki ba wannan shi ne ƙa'ida saboda haka sai ka koya wa kanka haƙuri in ka ji ka zai tsaki fita ka bar gidan in kuma ka fita ka bar gidan karka ka tafi gurin gwauraye domin kana zuwa wani zai ce eh ni yarinya ta yi kaza kaza kawai ka sallame ta sai bin zara ka kuma daga baya ka dawo ka shiga tashin hankali a a tafi inda in ma ka kawo korafin za a gaya ma abin da zai kwantar ma da hankali wannan kenan sannan na biyu ka dinga roƙon Allah a addu'o'inka Allah ya rage mata wannan ɗabi'a ya raba ta da buga misali a nan da manzala ya tura wa ummu salama bayan ta gama ta kaba yace zai aure ta ta faɗi tana da abu biyu tace na farko tana da 'ya'ya na abu salama ba za ta rabu da 'ya'yanta ba na biyu ta ce tana da zafin kishi kaga a ce da Allah ya yi ta dai ya ce mata yace ya'ya sun zama ya'ya na rari yace zafin kishi kuma zan roƙi Allah ya rage miki kaga ba zai yi ta rabu da wannan kishin har abada ba kuma dama ba a san mace mara kishi ba in kishin mace yayi yawa matsala ne in ko ta da kishi matsala ne ta zama tana da kishi to anan ne madalici anan ne zaka san cewa kana da mata amma mutukar sun zama su da kishi to kawai ga ka ga kanami in kuma kishin ta yi yawa hauka zai zama Banan buga wani misali a nan wata mai irin wannan ma'aukacin kishin daga mijinta ya dawo sai da ɗan wayarsa tana dubawa in ya dada da kasuwa wata rana kawai ita ga lambar wata to mace ce babbar kwastoma ce kuma shi kansa ta haife shi ba ma wai matarsa ba shi ma ta haife shi to yakan sa mata momi to ita kuma da ta ga wannan momi ya sa big momi ya ta ce to shi kenan kawai ta kira matar ta inda ta daga matanin ta fita ba ta dinga zagin wannan mata tana rashin mutunci ta gama zagin zagarta lambar ta ɗauka Cike nan sai matar ta kira shi ta ce matar ka ce ta kira ni ya ce a'a ya ta turo man lambar ya ce yi ta ce ya to kai mata ka ja hankalinta da ya ce mace ce babba mai hankali ka ja hankalinta dan da ta gaya masa abin da ya faru a lokacin to tana iya rasa aurenta to kaga wannan kishin yi yawa ya zama mai hauka to wannan sai dai kai ta addu'a Allah ya rage mata ire-iren wannan ɗabi'un amma ba ba za ta rabu da su ba shi na daga kaga wannan amfanin dama ka fahimta halayyarta kana ganin wani abu daga cikin ɗabi'unta ka sani ko damun ka ba zai ba in ta yi gum kai ma kai gum ka sai a zauna lafiya amma matakar ka fahimce ta ba to za a ita samun matsala to da ka yi kokari ka fahimci ire-iren wannan ɗabi'un nata wannan wanda Allah ya yi ta wala ba zai canja ba sai dai ya ragu ka roƙi Allah ya ragu ta hanyar kuma nasiha zai iya raguwa raguwar da zai zamo ba zai dinga tasiri ba sai na ƙarshe mugayen ɗabi'un da shi ma koya ta yi to wannan yana da kyau ka fahimci a ina ta koya dalilin wa ta koya in dalilin kawaye ne ta da wannan kawar ba kuma mutuwa za ka kace daga yau ba ke ba wance kaza kaza kai ma ka san ba zai yi ba ke maka za ta wala ba kai ta ba tare ka samu a ba wannan ake yi ba a a cikin sauki za ka dinga fito mata da mugayen alayen wanci idan kuna gida kin ga yanzu ta miki kaza wannan ba kaunarki take ba ba tsakani da Allah take kaunarki ba yanzu amfani ne ba za ta nemi ki ba sai in rashin amfani sai ta nemo ki sannan hankali za ta ce gaskiya ne ba shi ke nan sai ka raba ta da daga nan ita ce ta tare da zuwa gidan kawai tana zuwa kana zaune da za ta ce mai gidan da ya ce kake kara zuwa nan dama ita ma ne ma take ta rabu da ita amma lokaci guda ka zo ka ce na sa doka kaza kaza in tana jin tsoron ka tana mugun san ka ta ce to amma za su dinga zagayewa tana addu'a ko su dinga cacin, ko su dinga abin nan kuma za ta dinga dora ta a mugayen ɗabi'u a lokacin in tana son abu tana iya cewa yi masa kaza sai ga ta yi abin da ba ɗabi'arta ba yanzu wata tana neman wani abu a gun mijinta kawai sai wata irin wannan mugayen ƙawayen ta ce kawai shi jingine masa gadar ma'ana ta jirgi gado ta jingine shi ta jingine katifa in ya zo kawai ta ce kawai ba a ga dama ba to kaga wannan neman suke ta kashe mata aure saboda haka irin wannan sai ka raba ta da masu wannan ɗabi'un za ka ga wannan ɗabi'un kwata-kwata babu shi a tattare da shi a gidanka idan gulma ta saba yi sai ka fuskanci wace ce ta jawo ake gulma raba ta da wannan wadda ta jawo ake gulma daga nan shi kenan komai zai daidaita idan ka rike wannan insha Allah za a zauna lafiya sana a ƙarshe ka kamanta da wani abu ɗaya babban abin da ke tabbatar da aure addu'a da haƙuri wannan abu biyu ka dinga addu'a Allah ya zaunar da kai lafiya kuma ka dinga haƙuri da wautar da za to idan an yi wannan za a zauna lafiya domin yadda da kuke zuwa kuke zance ba ta son ta ga ɓacin ranka in ka dawo ma a kira ka a ce a ka dawo gida yanzu ba haka ba yanzu kun haɗu wuri ɗaya halin kowa ne zai bayyana saboda haka hakuri addu'a shi zai tabbatar da ku akan zama lafiya Allah ya zaunar da ku lafiya dama na ce ba tsawaita zan ba abinda na faɗa daidai tawfiki ne daga Allah

muna fata Allah ya ba mu ikon aiki da yake tsara gobe insha Allah ta Allah zai yi magana zuwa ga malami na biyu wani abu da wani ya faɗa malam Ahmad Jani Soja wanda shi ma zai amfani da ɗan mintuna da fa'idantar da mu insha Allah ta'ala a kan kuma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 ɗan uwa malam Salisu Ibrahim, ɗan uwa malam yusuf adali sauran yan uwa na ɗalibai mahalarta wannan bakiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a duba da cewa muna da taƙaitaccen lokaci kuma daman ni a sanarwa cewa aka yi zai yi wa malam ta'aliki to zahirin magana maganganun malam ba sa buƙatar ta'aliki domin irin tsarin nan ne da bature yake cewa short and precise Ko kaga bai buƙatar tarihi to amma duba da cewa guri ne da yake buƙatar a tofa wani abu don a samu amfanin juna bari yi amfani da wannan damar in yi wa nasihar da malam yayi yayi ya kuyi na ban ruwa da wasu baituka guda hudu wanda suke da munasaba da wanda yake da aure yana son ya ƙara jan hankali ne a gare ka wanda bai da shi ana so ka yi don ka san mahimmancin wa za ka zauna da shi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an uke shaqa'iqur rijal mata abokan tabaitakan maza ne wanda yake nuna maka ba zai yi biyan da namiji ya kai ya kawo ya ce ya wadatu da rayuwa da ya mace ba kamar yadda ita ma ba za ta taɓa yiwuwa ta ce ta wadaci da zama da ɗa namiji ba Allahumma sai in ɗayan su bai da lafiya shi ma ko bai da lafiya akwai wato ɓoyayyar halitta da Allah ya gina shi a kai na wannan sha'awar ce zuciyar taraya to sai dai yanayi da sinadarin da zai fuske shi zuwa sha'awar sai tasiri shine babu da haka uwa ƙarƙashin wannan baituka a gurguje su ne kamar haka tambarin shi shine an nisa sururun wani mata da suke ganin su ban sanya farin ciki ne da Ke sa za ka ga saurayi ya tashi takanas ta Najeriya ya tafi Nijar neman aure Za ka ga saurayi ya tashi daga unguwarsu a ƙafa da iyayensa ne suka aike shi ba zai je ba amma wallahi zai tashi cikin nishaqi da farin ciki itaka daga na har wa suna wacce unguwar da Allah mai nisantar sabuwa ina manta sunanta to ga mala ce ya san mai zuwa ba kirawa idan watsa ba to wallahi kuma in yaje sauran ikije kuma duk cikin aiki ne wai dan aiki ya maru mai gona to so da haka mata farin ciki ne ka yarda ko baka yarda ba sha'a man sha'a wa aba man aba sannan mata nishaɗi ne me yasa kake sa ran a baka matan aljanna saboda ka san idan ka je can wani ni kadin zaki karkashin waɗannan baituka zan yi larabcin sannan a gurgude in fassara na ji daɗi mala yana bayana idan an ji kuskure sai a gyara baiti na farko tazawwaj fa innal aisha taba bi zawjati wa ayyu adibin fil udubati yan'amu تزوج وجودا بل صبورا لزوجه فمسلمة أولى لمن هو مسلم فكن عادلا إن رمت مثنى وإن تشى ثلاثة فلا تقلق فربك منعم فإن نساء الأرض حرص ونعمة وهن سرور الدهر ليس كتفهم أبرجوجي بيتنا aka ce ya kai ɗan uwa wanda ka dage ka kule a cikin gaurantaka da rashin aure ka yi aure fa innal aisha domin rayuwa ba takan zamo mai daɗi da nishaɗi bi zaujatin idan kana da mata shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu abin da yafi fa'idantar da mu'mini bayan tsoron Allah sai mace ta tsare bature yake ce behind every successful man there a woman in kaga namiji ya ci asarar ya ci ribar rayuwar duniya da lahira to akwai agaji da mara bayan matarsa za ku ishe ni misali in kuka kalli rayuwar na na Khadija da manzon Allah sannan kuka kalli na na Ummu Salama lokacin da ta shawarci manzon Allah akan al'amarin sulhu Hudaybiya bayan abin da ya gudana wanda yake nuna maka cewa a mace takan zamo sanadiyar tsiran mutum a duniya da lahira a lokaci guda ta iya zama sanadiyar halakarsa a duniya da lahira ya danganta kamar yadda ɗan uwa malam yaƙo musa yaƙo ya faɗa yadda za ka mu'amalance ta sai ce wa ayyu ajibin fil uzubati yan'amu ga ya mun wane ne ita ka cewa ya ji daɗin rayuwar goranta ka ƙaddara cewa matarka ta yi tafiya wallahi ka zo gidan za ka tarar da ledar awara kwano ba a wanke shi ba na kwana uku gadon ya hau ne yana ɓata rai can ga wani warin tsohon abinci ya yi huhuna saboda duk wannan gyaran su Allah iba ma nishaɗi da karfashi na su amma kai kana zaman iya na wacin trial ba ta nan ka kasa yin komai ta raka duk wanda yake rayuwar goranta gaskiya bai ji daɗi ba kuma yana cikin asara Allah ya tsare tazawwaj wajudan in ka tashi aure ya kai dan uwa ko kari za ka in kai kuskure a neman farko to ka auri wanda take ƙaunarta domin idan mutum ya auri matar da ba ta son sa gaskiya ya asara innal muhibba liman yuhibbu muti'u idan kana son mutum to wannan son yana goge duk wani laifi da wani aibi da yake tare da shi da yana da kyau idan ka tashi aure ka auri wadda akwai ƙauna tsakaninka da ita bal kai in ka tashi ba kar ka tsaya a ƙauna kaɗai saburan wanda take da yawan haƙuri da juriya mai zaudihi ga matar da ga mijinta ta zamo mai yawan haƙuri ba mai hiraki da tashin hankali ba fa muslimatun ta auri musulma mai ɗabi'a mai addini ake nufi Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akan auri mace dan ɗayan dalilai hudu ko dai wasu su kalli kyau ko dangi da wato ‘yar manya ko su kalli kuɗi ko kuma a kalli addini zaɓin da manzo Allah ya sai ka zaɓi ma abokiya addini to ashe idan ka bi zaɓin da manzo Allah ya ma ka shiryu kuma ka rabauta domin shine Allah ya ce wa in tu'iuhu uhu da haka nan ka auri musulma ana nufin mai addini ba kawai mai amsa sunan musulunci ba idan ka aure ta mai addinin nan aula liman huwa muslim ita za ta fi dacewa ga kai wanda kake musulmi wanda ka fahimci addini fa kun adilan lokacin da ka aure ta ko kuma lokacin da kake so kai ƙarin aure to ka zamo mai adalci kuma adalcinka ana so ya fara tun a waje kuma akwai wanda idan ya je neman aure zai yi ƙarin aure yana kwayo matarsa ta gida zani ne a gaban waccan tun ba ta shigo ba ya aibanta ta wani ma ya ce ba ta iya kwanciya ba wani ya ce ba ta iya abinci ba to duk waɗannan bai daga cikin ɗabi'a da haka adalcinka ifara tun daga waje ka tsarewa kowace mutuncinta ka tsarewa kowace sirrinta ka zama adali in rumta masana in kana so ka tsara mace ka zamo daga ɗaya zuwa biyu wa in in kuma uku ne za ka yi kamar irin su dan uwa malami ke fala razana karkara zana karkai ainihin wato samu damuwa fara buka mun'imu ubangijinka shine mai ni'imtawa tana iya yi wa dalilin wannan matar ta biyu ko ta uku ka ya zamo a dalilin ta zai shigo to in ta aure ta ubangiji sai buɗa ma hanyar arziki kuma rage yawan liability na mata da muke da su suna ragaita a cikin gari ta hanyar aurensu shine mafi aula kuma shi ifi dacewa sai yasa wata rana sai na Umar yake cewa duk wanda ya auro wata wadda ba musulmi ba ba musulma ba ikawo ta to za a yi mai bulala dan uwa Huzaifa al-Yamani yaje ya auro Kirista yace na aura manzan Allah da Allah manzansa su halatta mana mu aura kace zaka hana yace ba wai ina nufin in hana bane tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro gida bai koshi ba a kai waje saboda haka kai ƙoƙari ya zamo cewa ka auri ‘yar uwarka mai addini mai ladabi ‘yar mutanen kirki, in an ce ‘yar manyan mutane ba wai girman mota, girman gida, girman manyan kaya ba, a'a, dattaku, shi ake izina da. Da haka nan ɗan uwa ka yi ƙoƙari ka samu matar da za ta zamo maka mai neman ku gudu tare ku tsira tare a ƙarshe fa inna nisa al'ardu dan uwa ka sani mata da kake ganin su waɗanda Allah ya hore mana su suke rayuwa a doron ƙasa harsun su ne gonakan da da ta su ne za mu samu zuri'a da 'ya'ya akwai mai kuɗin da ya auri mata bila adadin ya aura ya saki ga kuɗin ga komai an mai da shan maniyi a mahaifin matansa amma Allah ya haramta masa samunta to kai kuma daga zuwa karan farko inda matul ula aka samu shiga ciki da so da mace ita ce wadda za ta reni cikin kuma ita ce mai ɗaukar cikin kai ka provider ne mai bayarwa ita kuma kwanzuma ce kuma producer ce da ka nan yi ƙoƙari ka tarairayi wannan injin da zai adana maka ƙwai na haihuwar 'ya'ya don ka samu zuri'a mai kyau ta fuskar halitta zuri'a mai kyau ta fuskar ɗabi'a fa inna nisa'al ardi harsun wa ni'matun wallahi mace me yasa kuke zama a bakin titi a majalisa kana kallon yan mata in sun tashi daga makaranta ka kalli fara doguwa gajera mai kiba da siririya duk saboda idan ka kake so ka ba abinci amma idan ka auri matarka wadda take wayayya wadda ta fahimci addini mai kaunarka mai sanka da zaman lafiya duk wani motsi kallo kala nawa kake so za ta ma tafiya nau'i iri iri za ta ma Daka duk wanda ta zo a kan titi tana yanga tana kwarkwasa babu abin da zai faɗo kwakwalwarka da zuciyarka sai matarka to da kan mace matar ta ni'ima ce domin ba za mu ce mace kai tsaye ba domin wani an ce mace ya dinga zagaye yana kama kami ikama wata irin gumo wata amma ana maganar matarka ni'ima ce domin duk wani motsi da zai shiga tsakaninka da ita da hira da kai kawo a cikin lada kuke wa hunna sururun matan duniya da kake ganin su sune farin ciki sururun jahari a rayuwa gaba daya rayuwa yau da kullun laita ka tafahu ina ma dan uwa ka san da wannan haka nan muna yi wa wannan ango fatan ubangiji da yadda ya sa ya samu karkuwa a hannun wannan baiwar Allah ta samu karkuwa a hannunsa ubangiji ya sanya albarka a rayuwarsa Allah ya ba su zuri'a ta kwarai iyayensu da suka kai goro suka kai mari wajen ganin wannan abu ya tabbata Allah ya sanya ya saka musu da alkhairi mu kuma da muka zo muka haɗu dan taya su murna Allah ya haɗa mu a gidan rahama baki ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya saka da alkhairi mun ji yadda ya dan nishadantar da mu da baitoci masu cike da fa'ida kuma a cikin kankanin lokaci kamar yadda laraba su cewa khairu kalam ma qalla wa dalla mafi alkhairin zance shi ne wanda ya zama kaɗan kuma ya amfanar la'anna al-kalam idza kasur ba a ga, idan zance yawa sai sashi ke mantar da sashi alhamdulillah yanzu muna gaba ta ƙarshe a wannan muhadara insha Allah ta'ala wadda aka shirya a jika munasabar auren Walid Mustafa dan Alhaji muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu iko halarta wannan taro ga malaman mu bikin karaso wannan guri a daidai lokacin da malam Tijjani so da yake kammalawa Allah ya kawo alaramma malam Musa mai sittin guda biyu shugaban alaramomi na kungiyar izalatar gida wai kamatin suna reshen jihar Kano baki daya ya samu zuwa to ina ganin insha Allah ta'ala ga iyayen ango nan dai ga baki ɗansu su zo duka duk wani wanda ake jin cewa uba ne na ango yana wannan gudu su da haka ni ban san wa zan ba a madadin ango ya zo ya yi jawabin godiya ba da wayannan malama namu don duk da iyayen ango na reres a zaune duk wanda ka kirawo wato uban ango ne duk wanda ka kirawo yana da alhakin ya zai magana a madadin ango to ban san ni dai ba zai iya cewa wani ba <laughs> sai ina ina ango yake ango ya zo ɗan na to kafin in kira uban ango shi kansa angon ya zai gaita da jama'a ya musu godiya an yi ɗawainiya yau a kan kadewa an tara al'ummar da kai kanka baka san za ku zo wannan unguwa ta cikin murtala ba ko da haka akwai buƙatar wannan iyaye naka ga sunan su alhaji sani ga sunan su alhaji kabiru gidan kara su alhaji kabiru ga sunan dide tun safe da na zo muke ta ake ta fama har yanzu ga sunan sun je domin taya ka murna da kuma farin cikin wannan arziki da Allah ya maka na karuwar aure ka zo ka musu godiya sannan sai mu kira ɗaya daga cikin iyaye ya zo ya yi wa malamai godiya sun mu tashi insha Allah ta'ala Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah, manyan malamanmu da iyayena ina muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya raba mu da ku lafiya Allah kuma ya ƙara muku lafiya Allah ya ƙara muku arziki da albarka na gode na gode Allah ya saka da alkhairi ina ma kowa fatan alkhairi Allah mai da kowa gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jawabin godiya daga ango kenan insha Allah za mu gayyaci sai daga cikin iyayen ango wato alhaji kabiru gidan kara wanda shi zai zo ya yi jawabin <laughs> godiya da bangajiya gajiya ga al'umma da suka ta ɗauniya tun daga shirye-shiryen wannan aure har zuwa yanzu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم masu girma manya-manyan malamanmu na suna mai girma da ta malaya ko musa ya ko mai girma malam jijjani soja malam aminu abu afan gangaren malam musa babanmu su malam sani su malam adali da gwani malam abokan ɗan jimi duk da manyan manyan malama da suke wannan guri muna godiya kuma muna fatan Allah ya saka muku alkhairi wannan tilatarwa da aka yi mana domin wannan tilatarwa ba su tsaya kan ango kawai ba ta shafi dukkan wani ma'auraci da wanda ma yake niyyar ya aura in ka kalli hadisin da Dr. Malam Yasin Musa ya amfani da shi ya tsaya a kan za ya shiga cikin sa ya dogon jawabi kusan mun amfani kwarai da shi kuma muna fatan Allah ya ƙara ilimi albarka malam titani soja ya shi ma ya yi sukuwa ya zamiya a kan ta'alikin da ya gabatar duk da ya ce ba sai an yi ta'aliki ba to Allah ya ƙara ilimi albarka sauran iyaye abokai 'ya'ya duk da suke wannan guri muna fatan Allah ya sa kowa da alkhairi hakikanin gaskiya wannan ɗaurin aure da aka yi yau da kuma wannan taro da muke a yanzu na walima da nasiyoyi da jan hankali da ma'aurata duk mutumin da ya duba da irin rayuwar da muke cike yanzu ba abin da muke bukata mu da ɗayan illa mu koma ga Allah mu koma ga tarbiyya ta addini domin tarbiyya ta yi karanci musamman halin da muke ciki a yanzu za ka ga yara ƙanana sai ka ga daga abu ya faru sai ka ga an ɗauko makami an ɗauko abin sai ka ji yanzu yanzu ana cewa yanzu wani a shi wannan ba ƙaramin masifa ba ce abin da zai kau da mu daga cikin wannan shine ilmantarwa ilimi shi yake kau da mutane daga cikin dukkan wata irin barazana mara kyau saboda haka muna fatan wannan malamin mu da Allah ya azurta mu da su a wannan yanki hakikanin gaskiya ba abin da zai yi Allah sai dai ne masa godiya wannan aure da aka yi Allah ya sa albarka a ciki Allah ya sa za mu ci gwanda da aka yi Allah ya kayarwa arziki Allah ya kazirewa da ya dai ba ya kawo ‘ya'ya wanda nan gaba za yi alfahari da su kusan duk wanda ya zo wannan ɗaurin aure ya san cewa mahaifin wannan yaron yana shiga cikin al'amuran mutane kuma kowa ya ga yadda mutane gaba sai mu kudu arewa suka fito suka su wannan aure ba don komai ba don mu'amala da mahaifinsa yake a cikin mutane kuma ya zama masa ƙalubale ya ɗauki tsari da tarbiyya irin ta mahaifinsa domin da ya ɗauki wannan ba zai faɗa da kowa ba ba zai saba da kowa ba in ma ya yi faɗan da wani sai dai ya faɗa akan hujja da gaskiya maimakon sharholiya a ce an ɗaura aure an tafi fati da maza da mata da 'yan mata duk mai hankali wannan ya san abin ne yanzu irin wannan abin da muka zo muka yi ga shi an kawo ayoyi da hadisai kuma a cikin ƙanƙanin lokaci awa ɗaya kuma mun yi taro wanda ba wani taro wanda za ka ce an kashe miliyoyin kuɗi ko dubannin kuɗi ba amma kuma taro mai albarka maimakon za ka tafi an tafi an kama guri an kashe kuɗi an yi abubuwa wanda suka saba addini wanda kai kanka ka san wannan abun ba daidai ba ne kuma an albarka ake nema ta aure sai ka san babu albarka a cikin wannan tsarin to haka dan Allah dan annabi mu dawo mu kan koyarwa irin ta addini Allah ya saka kowa da alkhairi Allah mai da kowa gidansa lafiya Allah mai da kowa gidansa lafiya Allah ya sa za mu ƙara cewa wannan abun gwanda ai gwanda da aka saboda haka muna fatan Allah mai rikuwa gidansa lafiya wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa